kama daga yadin buni potoskum goza madagali har zuwa mobi a arewacin jihar adamawa yanzu ko a iya cewa hankula sun kwanta inda jama'a ke ci gaba da gudanar da harkokinsu cikin tsanaki ba tare da fargaba na 'yan boko haram ba kamar yadda nan mazauna garuruwan ke cewa yanzu dai fargaba ya ragu alhamdulillah saboda sabon gwamnati da aka samu duk da cewa duk abubuwa dai ba a rasa na ɗayan biyu tsoro inda kaga mutane suka taru duka ana fargaba to sai dai kuma duk da cewa hankula sun kwanta da falamun alamun wasu ba za su taba mancewa da tabban da rikicin boko haram ya jawo ba malam dan ladi muhammad malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa na cikin waɗanda tashin bom ya rutsa da su a masallacin juma'a da ke kwalejin ya ce ku ha duniya ta nade ba zai mamance da ta'addancin boko haram ba har mutu ba zan manta da wannan faruwar wannan abin ba eh, mu al'umma mun zo saboda mu yi mu sauke mu amma kuma ga abin da ya zo faru muna tare da abokan mu abokan aikin mu kafin mu wankarta ba su na yau muna maganan wasu ne daban sun mutu ɗaliban da muke koyarwa sun mutu kaman gefen mu ɗalibai guda hudu suka rasu so akwai wasu so kana koyar da ɗalibi ka fita kawai saboda kai sallah ka zo ka samu ya mutu wannan abu ne wanda ba za mu taba mantawa ba dukkan mutanen da ya kamata su zo suka shiga imam ya fara huduba ya kare huduba ana allahu akbar sai ga kara kafin mu hankarta mu da muka zama rayayyu a ciki abinda za mu duba mu gani shine kawai gawawwaki da kuma wasu suna kuka wasu basu da kafafuwa wasu hannuwansu ne ya ciccire ba duk abin da ba samu ba abin ya shafe ni sosai mako don an kai ni ya shafe ni a ciki ya shafe ni a cinya na an kai ni asibiti jinya shi ma kumar da ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labarai a jihar adamawa ya ko da yadda 'yan boko haram suka kwace garinsu na mobi da har ma suka sauya mata suna zuwa madinatul islam wato birnin musulunci wallahi na tunawa da eh, yata ta bata a daji eh, ta yi tattaki da kafa kilomita wajen 43 da daddare a daji a duhu babu toci a kiyayewan ubangiji ne kawai ya fudda ita na iya tuna iyayena kuma sun haura sun tafi har kamaru tsohona aka ce ya taka wajen sama da kilomita 20 da kafa da tsufansa wato wannan abin ba zan taba mantawa da shi ba kuma ina tunanin yadda suka yi mana barna suka je university suka babballe duk har da kofofi da window suka sace suka kwashe motoci ah, kamar motocin asibiti eh, suka ɗebe gaba ɗaya da abubuwa da za su motocin makarantu duka suka kwashe to wayan abubuwan kullum ina tuna wallahi yana damuna a rai kuma amma kuma ina farin cikin cewa allah da ikonsa ya mai da mana garinmu yau idan ka je za ka rantse al'umma da suke cikin garin mubi sun riɓanya waɗanda suke wurin lokacin kafin tsagiran nan su kama garin to ko me hukumomin ba da agaji a najeriya ke yi ne ga al'ummomin da ke koma garuruwan su za kwato a yanzu sa'adu bello jami'in hukumar ba da agajin gawa ne ta nema ya kobai na matakan da suke ɗauka nan jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kanana hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa ka casa'in wadda da suke sansanonin sun koma sai kaɗan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai dubu takwas ba yanzu a sansanonin sansanoninmu kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna saboda Eh, considering yanzu damuna tana eh, tana karatowa eh, sansanin mu dai zamu ce sun ragu mutane wayanda suke cikin unguwanni ma sun ragu matuka kawon zure dakarun najeriya da ke samun tallafin 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora na fa ci gaba da nausawa dajin sambisu domin kakkaɓe rubudin mayakan boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya